Jam'iyyun waɗanda suka kira kansu 'yan ba ruwanmu sun bayyana cewa gurin kare martabobin demokuraɗiyya daga barazanar sukurkurcewa saboda yadda gwamnatin PNDS tarayya ke fatali da dokoki. Yasa suka kulla ƙawancen Front de Parti non affilié pour une alternance démocratique au Niger a ƙarƙashin shugabancin Dr. Adal Rubed na jam'iyyar MDR Tarna. Sanarwar na cewa tun bayan zaɓuɓɓukan 2016 ke kundin tsarin mulki da kulle 'yan siyasa da 'yan jarida saboda dalilan da ke da nasaba da faɗin albarkacin baki sun samu gindin zama a Nijar, wanda kuma a cewar waɗannan jam'iyyu alamomi ne na rashin iya mulki. Mafari kenan da suka a aniyar taka hukumomi birki ta hanyar wannan sabon ƙawance. Da yake mai da martani Abubakar Sabo wani kusa siyasa a jam'iyyar PNDS mai mulki na cewa ɗan Nijar matsalar mu kamar demokrasi da muka ɗauke ta ka kayi da ka ga dama ka gwadi babu doka cikin ƙasa kai dan kana ɗan siyasa alhali demokrasi komi cikin ka'ida na yake idan mutum ya yi wani lahi an tsaye tsaida shi sai ka ce babu demokrasiya ai duk gudan duniya babu inda ba a tsaye da mutane in ka saba ma doka harkokin siyasa da sha'anin tattalin arzikin ƙasa na daga cikin fannonin da sabon ƙawancen ya ce sun shiga halin ni'yasu saboda yadda masu mulki suka ɗaure mahan da magindi a ƙasar da cin hanci ya yi wa katutu kamar yadda za a ji daga bakin abdu mamalawali mun yi allah wade da yadda ake wulakanta da kudin kasanmu a gabanmu muna gani babu wanda zai ce mana ufa babu wanda zai musu magana bisa harkar siyasa siyasa ta je gwalgwale don mutane suna ɗaukan siyasa kamar su su kaɗai suka iya siyasa ko kuma su kaɗai aka gwamnatin ma siyasa a cikin nijar muka ce mu mu yarba da wannan to anan ma jam'iyyar mai mulki ta yi watsi da wannan tuhuma hasalima ma wani kakakinta na cewa ba a taɓa ganin gwamnatin da ta yaƙi handama da cin hanci ba kamar ta pnds tarayya alhaji muhammadu isu rapor saba'in na na inspection da an kai ya aika wurin procureur kenan dan wannan dan ana inspection ne an kasan ana wani abu waɗancan ba su taɓa yin wannan abin ba mu mun sa halsiya ta aiki kowane lokaci. Jam'iyyun kawancen na Front de Parti non affilié pour une alternance démocratique au Niger masu tsaka-tsakiyar ra'ayi ko kuma 'yan baruwanmu sun jinjina wa jami'an tsaron kasar saboda jajircewar su a yakin da suke gwabzawa da kungiyoyin 'yan ta'adda. Sai dai suna masu kira ga hukumomi su mayar da hankali a wannan fanni fiye da abin da suke yi a yanzu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.